a taron manema labarai da wasu 'yan kungiyar ta arewacin najeriya suka gudanar wasu sun yaba da matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaro yayin da wasu kuma ke kushewa a kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar zamfara ta kafa ya mika rahotonsa inda kuma ya samu sarakuna da iyayen kasa da masu sojoji da 'yan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar to koya 'yan arewacin najeriya mazauna Legas suke kallon wannan lamari Alhaji Umaru na Gogo Sokoto shine sarkin kasuwar adaba da ke Legas. A wannan bayani na tsaro a Arewa wato gaskiya abin ba bai da ma bayan mu dama sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewa tsaro ko ina saboda ina ganin in baka manta ba yawancin eh, law enforcement agency namu ko kuma sojojinmu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa kuma kowane su zai kura cikin na bakin ki idan aka ɗebi yan arewa yanzu kamar mutanen Kano aka ce Kano an samu matsala aka ɗauki mutanen Kano aka kai wurin nan mutum ya san uwa ta za a kashe ko uban za a kashe ko yayin shi za a kashe duk da na san duk Najeriya ne to wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga dan dan dan arewa mutum nawa ne dan dan Kaduna mutum ne dan Kano mutum ne dan a diba a kai can wuraren su ka gani wallahi wani abu zai faru ba sanan basarakin da aka hada kai da shi aka yi aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba daya bai kamata a ce wai a zaman mu na arewa mu dai abin duk zamu yi sarki ne muka sa gaba sarki ne shine wanda zai zai taimaka mana duk wani abu da ake nema a sarki ake neman shi sannan wa'annan jami'an tsaron da ke ga maka wayanda a ce da su ciki in ka duba in wallahi ka duba ba za ka iske yan jihar ne ba su ma sauran 'yan arewacin najeriya mazauna birnin na Legas da ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da harkokin tsaron a yankin arewacin najeriya waɗansu mutane wanda suke cikin eh, kakin sarki sojoji da 'yan sanda saboda abubuwan da suke karuwa da shi ba sa son su ga ƙarshen wannan abu kuma da aka kawo wannan sulhu gaskiya bai masu daɗi ba abinda suke samu da ya rage kwarjinin su da suke samu da ya rage su ma sarakuna sai su ga cewa su ma akwai abubuwan da suke karuwa da shi kuma da abu biyu ne na ɗaya da sarautar nan taso na biyu kuma a kwaɗayin abin duniya to sai dai a ta bakin wasu 'yan arewacin ƙasar irin su malam bello lukmanu dan sadau akwai buƙatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar domin ci gaban jihar ta zamfara da kuma yankin arewacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya wani mataki da kuma ta ɗauka ba duk da mun san ita gwamnati ta san abin da take kuma wanda yake jagora a jihar nan mutum ne mai ilimi da habaka da kokari don mun yaba da kokarin shi kuma jagora ne na kwarai to amma ana cika nan gaskiya matsalar tsaron da ke da mu jihar Zamfara ba abu ne wanda ya shafi a cire wani a wani ba saboda abin dan kan da cewa nan da suka zo suka yi abubuwan nan duka an zo an ce an yafe mu kowa da kowa a zo a yi sulhu a zauna cire ran kai da ya ga abin kamar an dawo da hannun agogo bayan ana so a ƙara jefa gwamnatin cikin wata damuwa da wani rudani yanzu dai a yayin da jihar zamfara da jihar katsina da ma jihar kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohin su, har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro babin ya murai amurka daga lagos